This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 22 da 25 da 16. Masu sauraron mu a can jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da ya yau 25 ga watan Maris na shekarar 2015. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin ɗaukar ragama wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko dai ga Mahmud da kanan labarai. To Maryam ana can ana ci gaba da gudanar da bincike a yankin Alps bayan faduwar wani jirgin saman kasar Jamus. Jami'a kasar Yemen sun ce shugaba Abdurrabbu Mansur Hadi ya tsire daga mafakarsa. Ƙungiyar ISIS ta ɗauki alhakin kai harin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane bakwai a birnin Benghazi da ke Libya. A shirin namu na yau za ku ji cewa hukumar zaɓe ta ce ta shirya don gudanar da zaɓe ranar Asabar idan mai duka ya kai mu. jami'an tsaro a jihohin adamawa da taraba kuma na kira ga al'ummar yankin da su fita zaɓe ranar asabar sai dai kuma wasu na ɗarɗarɗin ko wani abu ka iya faruwa amma wani cewa ya yi to menene wani dare ne abu nan jimage bai gani ba sai daren mutuwarsa kawai saboda haka mu kisa kan ba irin kisan da bamu gani ba mun shirya tsab alasai ne za mu zaɓi allah da za mu Muna kuma ɗauke da rahoto a kan kiran da shugaban ƙungiyar makiyaya ta miyatta Allah ya yi ga matasa al'ummar Fulani da su gujewa duk wasu rigingimin zaɓe. Bayan haka Bello Galadanci na nan ɗauke da shirin himma amma duk sai bayan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. ana can ana ci gaba da gudanar da bincike a yankin wani wato a yankin da wani jirgin saman fasinja na kasar jamus ya fadi a yankin alps na kasar faransa inda hadarin ya kashe dukkanin fasinjoji 150 da ke cikin jirgin ma'aikata cikin gidan faransa ta ce an dai gano akwatin mai naɗar bayanai na jirgin airbus a320 wanda ake kira black box da yake bayanai sun ce akwatin yana kasa amma ana cin ana gudanar da binciken kwakwaf a kansa a birnin paris a kokarin da ake yi na gano musabbabin hadarin a yau shugabar gwamnatin jamus angela merkel da shugaba francois hollande na faransa da prime minister andalus ko kuma spain maria wato mariano rajoy za su ziyarci inda jirgin ya tarwatse a safiyar jiya talata rahotanni sun ce gabanin hadarin babu wani sakon neman taimakon gaggawa da matukin jirgin ya aika yayin da jirgin ke kan hanyarsa ta zuwa birnin düsseldorf daga birnin barcelona da yawa daga cikin fasinjojin yi 'yan kasar jamus ne da spain da turkiya da netherlands da kuma australia ana tunanin akwai daga cikin waɗanda ke cikin jirgin wasu sanannun mawaka na ƙasar jamus da kuma wasu yara 'yan makaranta su goma sha shida da ke kan hanyarsu ta dawowa daga makaranta jami'an ƙasar yemen sun ce shugaba abdurrabu mansur hadi ya tsere daga fadarsa da ke kudancin birnin aden yayin da mayakan huthi ke ci gaba da tunkara kudancin ƙasar ya zuwa yanzu ba a san inda shugaban ya dosa ba tun bayan ficewar shi daga fadar a can da hukumomi sun musanta rahotannin da ke nuna cewa ya fice daga garin baki daya tun dai a watan da ya gabata mr hadi yake neman mafaka a birnin na aden bayan da ya kubuta daga wani ɗaurin talala da 'yan huthi suka yi masa a sana babban birnin ƙasar kenan inda daga nan ya koma birnin adan domin ya gudanar da harkokin gwamnatinsa a watan satumbar da ya gabata mayakan huthi suka kwace birnin na sana lamarin da ya ba su damar tunkarar kudancin ƙasar rahoton tserewar mr hari daga adan ya biyo bayan kwace ikon wani sanannen sojin wato wani sansanin sojin kasar da 'yan tawayen suka yi a al'anad wanda ke da tazarar kilomita 60 daga garin na adan bayan wata arangama da aka yi da wasu magoya bayan mr hari to ana shan labaran ne daga nan sashin hausa na murya amurka a washington dc To a yau laraba mayakan ISIS sun ɗauki alakin kai harin da aka kai jiya da ya kashe mutane bakwai a birnin Benghazi da ke gabashin Libya. Harin na ranar Talata ya faru ne bayan da wani direban mota ya kara motarsa da wani shingen binciken sojoji. Harin ya kuma faru ne yayin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta gabatar da wani shirin zaman lafiya mai matakai shida kan yadda za a shawo kan rikicin ƙasar, wanda ya haifar da gwamnatoci da ƙungiyoyin mayaka barkatai da ke fafutukar ganin sun rike ikon ƙasar. a cikin shirin akwai kafa gwamnatin haɗaka da kafa wani kwamiti da zai samar da daftarin kundin tsarin mulkin ƙasar da kuma shata lokacin da za a gudanar da zaɓe libya dai ta afka cikin rikici ne tun bayan da aka tumɓike gwamnatin tsohon shugabanta mu'ammar gaddafi a shekarar 2011 a yau laraba shugaban ƙasar afghanistan ashraf ghani na shirin gabatar da wani jawabi a gaban 'yan majalisun dokokin ƙasar amurka gabatar da jawabin na zuwa ne kwana guda bayan da mr gani ya yi wata ganawa da shugaba obama inda ya bayyana cewa har yanzu akwai sauran aiki a gaba kan batun samar da tsaro a ƙasarsa a taron manema labarai na haɗin gwiwa da ya biyo bayan ganawar da suka yi a jiya talata a fadar shugaban amurka ta white house shugaba obama ya bayyana cewa dakarun amurka dubu 90,800 da aka tura afghanistan za su ci gaba da zama har zuwa ƙarshen shekarar nan wanda hakan ya canja shirin na wato na zaftar yawan dakarun zuwa rabi afghanistan remains a very dangerous place and insurgents still launch attacks including cowardly suicide shugaba obama ya ce afghanistan ta kasance waje mai cike da hadari kuma masu ta da kakayar baya suna ci gaba da kai hare-hare ciki har da na kunar bakin wake akan fararen hula amurka dai ta kawo ƙarshen aikin soji a ƙasar ta afghanistan inda a baya take da dakaru 130 sai dai shugaba gani ya nemi ƙarin sassauci wajen shirin janye dakaran amurka waɗanda har yanzu suke aikin horarwa da bayar da shawara ga dakaran afghanistan duk da cewa mr obama yana jinkirta shirin janye dakaran a wannan shekarar yana kuma ci gaba da nuna aniyarsa ta barin ragowar dakarun kasar da dubu daya nan da shekarar 2017 labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yau dai ya rage sauran kwanaki uku kacal a yi babban zaɓe a najeriya kuma hukumar zaɓe ta ce ta shirya tsab don gudanar da zaben ga dai nasiru adamu alhikaya da ƙarin bayani shugaban hukumar farfesa jega wajen taron masu ruwa da tsaki na jam'iyyun siyasa gabanin zaben ne ya yi bayani ni tsohon malamin makaranta ne ko a jarabawa in abu aka ce e, bisa ɗari ya samu sittin ai ya ci jarabawa to amma wasu sai suna juya abun sai ana cewa ai tun da bai yi aiki arba'in bisa ɗari ba don haka a watsar da shi duk da cewa abu hudu yake yi kuma abu, abu kusan biyar yake yi kuma duk hudun nan ya yi su ɗari bisa ɗari wannan ma da wasu suke ganin kamar bai yi ba ya yi kashi sittin bisa ɗari to ina wata hujja shi yasa na ce kila dai akwai wani dalili na daban wanda wasu suke ganin ba sa so a yi amfani da wannan na'urar sufito janar na yan sanda suleiman abba na ganin ba daidai ne mutum ya kada kuri'a ya jira sakamakon ba duk wanda ya jefa kuri'a shi ina ba shi shawaran ya wuce domin wa'annan laifuffuka da aka tsara hakkina ne na ba wa mutum shawara kar ya yi abin da zai zama mai laifi wani tabbaci zaka bayar 'yan sanda ba za su zama masu goyon bayan wata jam'iyya ba ina son tabbatar ma jama'a cewa mun samu lokaci da dama mun ba su horo mun rubuta musu dokokin yadda ake yin zaɓe lallai ba abin da ya haɗa su da siyasa kuma dole su gabatar da kansu ba tare da sun nuna son kai ba ga kowanne daga cikin masu neman zaɓe ina ga da wannan ƙoƙarin da aka yi insha Allah za su bi abin da ake tsammani daga gare su. Ita dai hukumar zaɓe a nata tsarin bata haramta kasa tsare ba matukar ba zai kawo hatsaniya ba. Dan takarar gwamnan Bauchi na Inuwar Adawa barista MA Abubakar da ya taɓa zama babban kwamishina a helkwatar hukumar zaɓen na nana ta illar lalle ga zaɓe. Akwai wani ƙalubale akan wannan na'ura. Mata masu kunshi su guji yin kunshi a lokacin da za a yi zaɓen nan. muna kira gare su dan Allah dan annabi su guji yin kunshi saboda wannan na'ura idan hannu da kunshi baya karanta waɗannan yatsun shi kuma usman usman daga kano na wata kungiyar haɗin kan fulani ya ce 'yan barandan siyasa na shiga rugage har yanzu nan suna sai rajistar zaben fulani wannan abun ya faru a barikin laji ya faru a royam kuma ya faru a taraba state wajen jalingo da rikam da kuma jigawa state ya faru da zamfara ya faru da kebi wajen argungu wa'yansu ma a katsina mun sama mun ba da rifot har an kama shi wanda an sanar a labarai kansila ne ma ya dinga yin wannan abun muka ba da rifot a kama shi Hukumar zaben dai ta bakin mataimakin daraktan hulɗa da jama'a Nick Dazan ta ce jami'an tsaro ke da haƙƙin bincika lamarin. Tuni dai rundunar 'yan sanda ta fitar sanarwar ta ta zirga-zirgar jama'a ranar zaben wato Asabar da wani shekare Lahadi in ban da ma'aikata na musamman. Duk da haramta bayyana sojoji da babbar kotun tarayya ta Lagos ta yi, sojojin da dama sun bayyana tituna Abuja suka kafa shingaye. Nasura da mali kayan murar Amurka daga Abuja. Najeriya. A gaishe da Nasiru Adamu El Hikaya. yanzu haka dai hukumomin tsaro sun fara baza jami'an tsaron su a yankin adamawa da taraba don tabbatar da an gudanar da zabuka a tsanake ba tare da tada hankali ba ga ibrahim abdulaziz da karin bayani hukumomin tsaron dai sun ma gudanar da wani taron haɗin gwiwa don gane da zaben kuma jim kaɗan da kammala taron ne sai na ji ta bakin kakakin rundunar 'yan sandan jihar adama dsp usman abubakar game da irin tanadin da suka yi dukkan eh, sauran abokan aikinmu kamar su civil defense immigration custom prison road safety duka masu ruwa da tsaki a cikin wannan harkan suna tare da mu cikin wannan harkan zaben nan eh, ma'aikatanmu duk wanda ya kamata ce an kawo shi domin a yi wannan aiki duk suna na ƙasa kuma muna so mu tabbatar da mu musamman na jihar adama da kewayenta kan cewa su ce filin zabe ba tare da wani fargaba da kuma tunanin can wani abu zai faru ba domin rundunar 'yan sanda ta shirya domin ta ba da kariya a wannan zaben ana cikin zaben da kuma bayan zaben. Kamar hukumomin tsaro ita ma hukumar zaɓe INEC na fa gaba da nata shirye-shiryen kamar da yadda kwamishinan zaɓe na jihar Adama Alhaji Baba Abba Yusuf ya bayyana. Mun shirya yanzu komai da komai ya kare. Mun kai kayayyaki zuwa local government, mun buda mutane kai, mun shirya komai ba abin da ya rage. Don sanin halin da ake ciki na fa zagaya cikin gari don jin ra'ayin talakawa game da shirin da suka yi wa zaben. A ni kan na shirya da ni da iyali na na shirya sab shi ne muke son a canji daga sama har ƙasa. Mun shirya sab alasai ne za mu zaɓi Allah ya da za mu. Ba ta tsaro tun daga shi ana cewa wani zai faru anan yola ba abin da zai faru Allah ya da a shirye muke in Allah ya da za zaɓe. Ai mun shirya zaɓe muna jiran ranar asabar ta zo ne kawai mu tafi kwarmu da kwarkwata mu je mu jefa ƙuri'a mu. Kwanaki an yi barazanar kan cewa ta yiwu wata lokacin zaɓe a kai hari ba kwa tsoro. To menene wani dare ne abu nan jimage bai gani ba sai ran mutuwarsa kawai saboda haka mu kisa kan ba irin kisan da bamu gani ba to sai dai kuma wannan ma na zuwa ne yayin da wasu al'umman yankin Michigan da Madagali da aka kwato daga hannun mayakan Boko Haram cikin kwanakin nan ke yin fatali da yunkurin da wasu jami'an gwamnatin jihar da na tarayya ke na amai da su garuruwan su domin su gudanar zaɓe a can. Mu mun fi goyon baya a yi zaɓe a Yola waya inda za a samu transparency honest. na Alhaji Umar Abubakar Jiguda Madagali. Idan wannan a koma gida jihar zaɓe ba ta taso ba. Har yanzu mu ba mu yarda da wannan wajen ba ma. a ce za a je a yi zabe a nan a yola kuma ainihin tun tabbatar mana yola za a yi zabe kuma duk mutane mu islam eh, za mu zo mai wannan zabe a nan to suna cewa a koma gida a ba wanda zai koma muna nan a yola ba mu goyi bayan a koma ba to don har yanzu akwai security problem a wajen masana ma sun sun faɗa a yi zaɓe nan a nan wasu wanda suke matawa a cika nan bai fi ko kuwa su je wai ko ko su ma kuɗi kawai. shi ma su lokacin kakakin majalisar dokokin jihar adama honorable amadu umaru fintiri wanda dan asalin yankin madagali ne ya ce fa ba da yawunsu ma ake wannan yunkuri ba. mun bi inda mu suke na kafa kwamiti mun zagaya duk inda suke har taraba kuma za mu kawo su yola su yi zaɓe saboda haka inec ta gaya mana akan wannan eh, tsarin muke aiki kuma a nan yola za mu yi zaɓe ainihin ba ta gaya mana za a yi zaɓe a ko'ina ba saboda haka idan kuma sun gaya mana za a yi zaɓe a gida za mu ɗauki wata mataki amma matakin da muka ɗauka yanzu kuma muna canvassing kuriya ma jam'iyyar mu ta pdp shine za a yi zaɓe a yola kuma an bamu university federal university of technology na yola ibrahim abdulaziz sashin hausa na mara amurka daga yola a najeriya An gaida Ibrahim Abdulaziz. Har yanzu dai akan shirye-shiryen zaɓe a jihar Neja shugaban ƙungiyar makiyaya ta miyatta Allah ya ƙara jan kunnen al'ummar Fulani musamman matasa akan su guji duk wata hatsaniyar zaɓe. Ga Mustapha Nasiru ba tsare da ƙarin bayani. A yayin da babban zaben Najeriya ke kawo jiki, shugabannin al'umma a matakai daban-daban a ƙasar na ci gaba da janyo hankalin mabiyansu game da mahimmancin yin zaben lafiya. Akan haka ne ma shugaban ƙungiyar makiyaya ta miyati Allah a jihar Niger, Alhaji Sama'ila Rebe, ya kira taron manema labarai domin janyo hankalin Fulanin musamman matasa. da kasu kuskura su yi wani abin da zai kawo tashin hankali a lokacin zaben kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Kirana dai na farko shine matasa ina jawo hankulansu da su yi hankali kada su zama 'yan bangan siyasa. Don Allah, don Allah matasa su yi hankali da kansu. Siyasa ba hauka ba ne, za a yi ta ne ta je ta ƙare. a don kai mata ganganci a zo wani abu ya faru kila ma mai yiwuwa mutum yana tsare har ranar da aka zaɓe gama zaɓe da ƙuriyan shi duka kaga da wanda kake so da wanda baka so ƙuriyan ka bai mashi amfani ba to amma caman ka hango wani abu ne kake wannan gargadi koko eh abin da na hango a ciki yanzu dai matasa wani bi yawanci su ake ɗauka a ɗan kuɗaita musu wani abun da bai kai ka dawo ba su je su yi ta shaye-shaye su ta wasu abubuwan da bai dace ba saboda haka nike jawo hankalin matasa musamman matasan fulani To sai dai a ɗaya gefen Alhaji Sama'ila Rebe ya ci ƙungiyarsu ta miyati Allah ba ta siyasa ba ce, don haka duk ɗan ƙungiyar na da ‘yancin zaben duk wani da yake ganin ya kwanta masa a zuciyarsa kamar yadda yake cewa. Domin mu dai ƙungiya ta miyatti Allah ta jihar Neja ba ƙungiyar siyasa ba ce. Ƙungiya ke ta makiyayin Najeriya gaba ɗaya, amma ƙungiyar miyatti Allah ba ta taɓa kurɗa kansa ko kuma shiga cikin siyasa ta ce ga wanda ta bi ko kuma ga wanda ta ƙi ba. Amma ita siyasa ai rayi ne. Ga alama dai Alhaji Sama'ilar Reben yana mai da martani ne akan shugaban kungiyar Fulani ta kauta hore a Najeriya da ya je fadar shugaban ƙasa da ke Abuja a makon jiya domin nuna goyon bayansu ga shugaba Jonathan na jam'iyyar PDP. mu ba wani wanda muke so cewa wane kaza ka je ka zabe shi wanda duk suke so ya ga ya kama masu ra'ayinsu su je su zaba a ƙarshen taron manema labaran dai shugaban meti allan a jihar niger alhaji sama'ila rebe ya koka game da yadda ya ce a yanzu barayin shanu sun addabi jihar niger yau din nan dai sanakan da aka kwasa a jihar niger wallahi ba karamin shanu bane ai ma da ne ake maganan zamfara yanzu maganar satan shanu a Niger State yake don dai yanzu ba ranar da zawari zai waye kwana biyu uku ba a kori shanu ba ni mai maganar nan dai shanu kane na yanzu an kore su ko sama ko kasa saboda haka yau abun ya kai kamar sati uku ko hudu kenan muna neman shanu nan babu wanda ya gana muna. Alhaji Sama'il Rebe shugaban kungiyar makiyaya ta miyati Allah a jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a nigeria. jamenu se kodo. Oyiwa jamenu se kodo. Oyiwa jamenu se kodo. Oyiwa jamenu se kodo. Nu se kodo kodo kotat. Oyiwa jamenu se kodo. Mojane bona ne kodo kotat. Oyiwa jamenu se Mojane bona ne kodo together. Imọ̀já alàgànyà To madalla a gaida na ba tsari har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga Bello Habib Galadanci da shirinmu na gaba. himma ba ta garho. Himma ba ta gargo. Labari ke bako na yin Afirka masu yin abin arziki a kasashen waje. Jama'a masu haramu assalamu alaikum barkanmu da wannan laraba. a makonni biyu da suka wuce kun jimna ta hira da malam ibrahim garba ahmad kwararre kuma mai kamfani a harkokin tsaro a nan amurka mun karshe mu a wannan mako malam ibrahim menene ra'ayinka ne game da yadda 'yan siyasa a yammacin afirka suke amfani da 'yan sanda ko sojoji kamar wasu yaransu shi mutum idan ya samu wannan yanayin shugabancin yakan iya so ya kawo wasu abubuwa wanda za su iya zama saɓanin abin da tsarin kundin mulki ya bashi ya tafiyar da shi yakan iya zamanto kuma mutumin da yake so ya yi amfani da wannan damar ya ci zarafin wasu da shi kuma sannan matsayin 'yan sanda domin su kawo kariya ne su taimaka jama'a su kiyaye dukiyar jama'a kai ka zama jama'a tun kafin ka zama abin da ka zama kai jama'a ne kuma burinka shine dan sanda ya kare ma mutuncinka to yanzu idan ka samu dama ko dan ka samu dama shi yasa kake so ka tafiyar da tsarin mulkin da yake amfani da 'yan sanda yana da amfani da ɗan sanda a wajenka saboda ka ciwa wasu zarafi ne to in dan ka ciwa wasu zarafi ne kamar yadda ake a gida hmm. yanzu 'yan sandan ya kamata a samu a gyara musu zamantakewa yadda ya kamata idan aka gyara wa dan sanda zamantakewa yadda ya kamata to dan siyasa ba zai iya amfani da shi ba kuma wallahi za iya yi zai yi zai yi ni na san zai yi yanzu idan ka zo ka ce min ya zai yi akwai hanyar da zan dauko takarda a rubuta maka ka gani yadda zan zan ajiye maka shi zaka ga zai yi to ko dai ya kamata nan gaban dawo da kai cikin wannan shirin ne dan ka zo ka mana wannan bayani shi kuma na na yadda za a gyara Eh, yadda su 'yan sanda suke tunani kuma suke tafiya da harkar su dalla-dalla. Eh insha Allahu wannan zai yi kyau sosai duk mutumin da za a ce maka ya kware a kowane irin sana'a yake yi kamar a matsayinka na professional a irin abin da kake yi da irin ilimin iya tambaya da irin ilimin iya gano ma inda mutum zai tafi da maganarsa kafin ya sauke kun sani to haka nan ilimin da za a ba ɗan sanda ya yi kishi ya fi komai muhimmanci saboda ana dunkule shi ne yanzu misali ba na manta lokacin da muka muna akadami aka kawo mana magana idan ka karɓi kofi a wajen wani ana kiran shi gratuity hmm. kuma akan wannan zaka iya rasa aikin ka. kamar yanzu masu siyar da shayi a bakin titi din nan a nan baka kofi ka karba saboda ka saka kayan yan sanda yawwa to wallahi an nuna za ka iya rasa aikin ba za ka iya ba ne yana da dukansa yana nan a rubuce a takarda a cikin penal law wannan ya saba wa irin yanayi da zaka ga an shiga dan sanda ya kalli mutum kama a najeriya sai ce oga do something na ko a bamu na goro ko kuma to yalla bai ga mun nan fa muna nan fa ai mana wani abu duk irin wannan haka ne ya saba sosai kuma na imani ko a cikin na Najeriya akwai wannan amma ba a bi to yasa ka ji na ce idan aka aka kange mutum da wannan ilimin kuma aka ga ana ta yanzu misali muna da 'yan sandan da commissioners ne sun yi laifin da yake ɗaya daga cikin su laifin da yi ya sa wata wata da ta shigo ƙasar nan da iyayenta ba da takarda ba ko kuma an ba su takarda suka shigo ya tsawon lokacin da aka ba su su zauna ya ƙare da ya ƙare madadin su ko ba su sai ba su koma ba sai dace a cikin irin rashin daman da za su yi su nemi sana'a ya aka aka shi wannan shugaban na shugabannin 'yan sanda na nan ya dace yana neman wanda za su yi mai aiki sai ya dace ita ɗaya daga cikin wayannan mutanen aka kai gidansa tana mai aiki da aka zo aka gane ai da ya tafi kurkuku daga baya saboda ya haihuwar da ba bisa ka'ida ba ya kamata ce tana aiki a nan ƙasa. yawwa kuma ya sauka a kan mulkin sa ba wai ya ƙare aikin ba wato dai ana kamanta bin doka da oda ne duk da cewa kowace al'umma tana da irin nata matsaloli wajen gani an tafiyar da doka yadda ya kamata haka ne bari mu karkare a ƙarshe wace irin shawara za ka bai wa jama'a ne waɗanda suke so a ce yau gashi sun zama wani abu kai ka zama ɗan sanda a birnin new york ɗaya daga cikin manyan birane na duniya ba ma kawai a nigeria ba wace irin shawara za ka ba mutane su ma su miƙe su harzuka su zama wani abu su cimma burinsu na rayuwa gaskiya wannan magana da ka faɗa ko a nan new york din abin da nake yi kenan duk mutanenmu da suka shigo kuma ina fatan wayanda suke saurari na kuma mutanen namu ne sun zaman yana daga cikin zaman da nake a nan din duk mutanenmu da suka shigo muna kokari mu ga mun sa su hanyar da za su tsaya su gina wa kansu watan abin da yake ya shafi ilimin zamani wanda an ce wai shine wai eh, eh, garkuwa ko ake cewa um, eh, ilimi garkuwan dan adam to kirana da matasa da samari da jama'an mu shine a je a nemi ilimin a fita a nemi ilimin kuma a je ya canza mutum tunani wanda Allah ya bashi dama ba wai gwanintansa bane ya fita ya je gani yadda ake yi hmm. akwai inda ilimin yake akwai shi da ko ina amma in an nema mu je mu yi aiki da shi na fi sabilillahi a gida zai taimaka mana sosai To madalla. Haji Ibrahim mun gode sosai da zuwa wannan fili namu na himma ba ta mun matakar jin daɗin wannan hira da kai kuma na tabbata ah, masu sauraro za su karu sosai ah, sai kuma Allah ya sa da mun kara dawo da kai don ka kara mana haske akan yadda za a samu 'yan sanda ko rundunar 'yan sanda wadda ta san ciwon kanta ta san 'yancin kanta kuma ah, ta san darajar kare mutuncin kanta da al'umma. To, na gode sosai. Allah saka da alheri. To, masu magana suka ce laifin daɗi karewa. a nan shirin namu na yanzu ke karewa da shi malam ibrahim garba ahmed amma mako mai zuwan allah su haka zan sake dawo mana da wani bako ko bakuwa sai mu ji su kuma wani irin rawa suke takawa don mu koya daga wajen su yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu daga nan sashen hausa na murya amurka ni bello ci nake cewa mu kasance a cikin koshin lafiya da walwala take riga in ji fulani riga babu A gaida Bello Galadanci, kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogonmu kuma nan yana cewa karfe 11 da minti 25 yanzu kuma ga wannan. Zaben Najeriya na tafi a ranar 28 ga watan Maris na shekarar 2015. Sashen Hausa na murya Amurka ya shirya tsaf don kawo muku abin tamkar a tafin hannunku ake yi. aida da ma takenmu ne. Duniya a tafin hannunku. Za mu kawo muku shirye-shiryen musamman kama daga kan baje kolin takaitattun tarihin 'yan takarar shugabancin Najeriya. bayanin dokokin yi na yi bari na bari a rumfunan zaɓe. Babu lungun da wakilanmu ba za su kutsa ba don kawo muku yadda lamarin ke wakana. Ra'ayoyin masu lura da yadda zaben ke tafiya 'yan Najeriya mazauna ƙasashen waje da ma ra'ayoyin ƙasashen makwabtan Najeriya. Wa uba kuma labarai da rahotanni na musamman da dumadumin su. A maimakon shirin rabin sa'a da aka saba za mu kawo muku shiri na musamman na awa ɗaya a shirin karfe hudu a ranakun Asabar da Lahadi na zaben. Murya Amurka duniya a tafin hannunku. To madalla kafin mu kai ga rufe shirin namu ga Mahmud da takaitattun labarai. Tomarin dubban masu zaman makoki ne a yau Laraba suka yi tururuwa a kan titina a Singapore domin nuna girma wasu ga marigayi kuma tsohon prime minister Lee Kuan Yew yayin da aka wuce da gawarsa daga fada shugaban kasar zuwa majalisar kasar. za a ajiye gawar marigayin wacce ke cikin wani gilashi a baina jama'a domin mutanen ƙasar su yi bankwana da ita kafin a yi jana'izarsa ranar lahadi mai zuwa wadda ake sa ran shugabannin ƙasashen duniya za su halatta tuni hukumomin ƙasar suka ayyana zaman makoki na tsawon mako guda domin nuna alhini game da rasuwar mr lee tsohon firaminista lee ya jagoranci ƙasar ne daga shekarar 1959 zuwa wato 1990 ya kuma rasu ne ranar litinin din da ta gabata yana da shekaru 91 jami'an kasar yemen sun ce shugaba abdu rabbu mansur hadi ya tsere daga fadarsa da ke kudancin birnin adin yayin da mayakan huti ke ci gaba da tunkara kudancin ƙasar ya zuwa yanzu ba a san inda shugaban ya dosa ba tun bayan ficewarsa daga fadar a da can hukumomi sun musanta rahotannin da ke nuna cewa ya fice daga garin baki daya tuni dai a watan da ya gabata mr hadi yake neman wato tun dai a watan da ya gabata mr hadi yake neman mafaka a birnin na aden bayan da ya kubuta daga wani daurin talala da 'yan huti suka yi masa a sana babban birnin kasar inda daga nan ne ya koma aden domin ya gudanar da harkokin gwamnatinsa a watan satumbar da ya gabata mayakan huti suka kwace birnin sana lamarin da ya basu damar tunkarar kudancin kasar Masu saurare a nan kuma zamu mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin inda ma za mu so mu ji ra'ayoyinku a kan shin kun shirya zaben rana Asabar. A daidai wannan lokacin muna mika saƙon gaisuwa da fatan alheri ga Malam Ibrahim Usman Jibran wamban Nasarawa da ya kawo mana ziyara yanzu haka a nan sashen Hausa na murya Amurka. yanzu a madadin mahmud lalo da ya taya na gabatar da shirin da kuma miss julie gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan mu na yau Mr. Bell ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma ga Halima da Jamila da Usman da shirin yau da gobe.